mahaukaciya kaga ba ta da lafiya kenan ma'ana ana taimaka ma mata mahaukata wannan kuwa shi kuma wannan hoto na namiji ne shi ma alamar mahaukaci wanda ya shiga matsaloli na an taɓa hankalinsa wannan kuma da kuka gani akwai iskokin suna rikida suna zama kala daban-daban eh. duk ana samun irin wannan matsalolin Eh, yasa zumutun na kwance ma shi zai ce wayo Allah ga sunan wai ga sunan ga sunan ga sunan Masu kallonmu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan ku ta sake kasancewa tare da mu a cikin shiri na musamman wanda a wannan makon muka kai ziyara gurin shahararren malamin nan da aka sanin shi da malam ibrahim baiwa daga allah malami da ya shahara a wurin da magunguna musamman abin da ya shafi aljanu da kuma tuggu da wasu abokan adawa ke wasu don ganin cewa sun samu ci gaba na rayuwa. Tawada Hausa TV ta tashi kafa da kafa domin ganawa da wannan shahararren malami da ke zaune a unguwar Rafin Guza a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya kuma ya yi mana karin haske dangane da irin aikace-aikacen da yake yi kuma ba da tallafi ga jama'a. jama'a. Sunana Aliyu Saini Badiko wanda ni zan jagoranta wannan shirin. Tare da abokin aiki na Abdulmajid Muhammad Kura. kamar yadda dai kuka je a cikin farkon shirin mun kawo ziyara ne gurin shahararren malamin na da ya kware gurin bada taimakon magunguna ga al'umman kasar nan baki daya ma ya zayyana mana irin aikace-aikacen da yake yi kadda ya in kwashe daɗin zancen ga yadda tattaunawa mu ta kasance tare da shi shin kowane ne ma malam ibrahim baiwa daga allah sai ka da baki ya ce assalamu alaikum warahmatullah eh sunana baiwa daga Allah wanda duniya ta sani eh, mai taimaka al'umma wato mal ibrahim baiwa daga Allah eh, ainihin ni dan kanoma ne asalin garin kanoma kuma amma mazauni jihar kaduna duk da dai aiki ya kawo ni a eh, jihar kaduna amma alhamdulillah tunda mun samu 'ya'ya a garin da na zo ga na zama mazaunin nan amma ba nan nake ba asali na dan Kano mana a cikin jihar Zamfara to ga makalla ga wannan a shafi na Tawada TV ya ziyarci inna kake wai shin aka ce Malam Ibrahim baiwa daga Allah wai Malam Ibrahim eh wato an ce maka baiwa daga Allah eh, wani abu ne wanda Allah iya su sai baka to in Allah baka da masoyanka da makiyanka da 'yan uwanka da maza da mata da su kai haƙuri ina kamar wani shugabanci ne Allah baka eh, shi maƙiyinka ka ɗuka yana na yana ƙinka a zuciya amma kai ka duke shi masoyinka domin kowa za ka samu yana son ka kuma yana ka amma a akwai mana hukai da gaske to kai ba ruwanka da ƙiye da za su maka sai ka bar abin a wajen Allah domin Allah ya san da kai ya baka abun. wace baiwa ce Allah baka na farko shine reaction baiwar Allah bani shine daga ciki zan fara dan karanto waɗansu daga ciki za ka ga mutum Allah ba shi mulki sai waɗansu kuma su jahoshin shin ta Allah ba wannan mutum mulki sai ce to bari rikita shi domin ya rasa wannan kujerar tasa a hankali ya kwanta daga ciwon kai fa ta kama ciwo ma'ana an je shi asiri to sai ka ga sanadiyar wannan ya ya mutu ko ya zama baya ji kunnensa ba sa ji ko ya zama baya gani to misali bari mu misali ce ya samu kujerar majalisa na jiha ko na tarayya tunda ya zama bai ji ko bai gani ya kaga akwai matsala ko ya zama bai ita shi to duk yana faruwa irin wannan ko kuma sai a je hu mutum eh, a turo miyagun aljanu su kone gidansa eh, nan a zauna a kone na a zauna a kone na a zauna a kone to Allah subhanahu wataala ba da wannan baiwar da ake taimakon umma da ita don idan aka ce baiwa daga Allah kamar da wasu suke jin tsoro ya ce baiwa daga Allah ka ji girma daga Allah a mu ga kuɗi ka cewa sai mai kuɗi ko niki ma aiki ko sai masu mulki hadda talakawa muna yin aiki da izinin Allah so ba dole sai masu kuɗi ba domin idan muka ce dole sai mai shi wallahi wani bai da shi sai ya mutu sai mu bashe mutu eh sai Allah ne bani abun don haka nan ni daga cikin bayar da Allah bani ina iya ganin cuta a cikin jikinka idan ta asiri ce kuma zai ta kuma da izinin Allah Allah zai kawo waraka samsung bayan haka nan za ka ga mutum yana cikin mota amma zai a sai a sa aljannu su tsaya kan hanya ya ga kamar tsoho kamar tsohuwa ya je kaucewa mota ce ta faɗi har ta kama ta wuta ya ƙone kuma ko da mutane su ƙone kaga wannan duka abubuwa ne wanda waɗansu daga cikin matsafa suke yi ko in ce kuma mushrikai duk wani abubuwa yan eh, mun ce mushirki wanda bai da da Allah subhanahu wa ta'ala ba ya ɗauka cewa kawai kawai ajini ne kawai shi abin da ajani ce shi ne kai ba za ka dogara ga Allah ba sai ka dogara ga ajini sai abin da ajani ya ce wai yan ajini ya ce wai wannan gidan da aka gina wai ajini ya ce wai wai gar a zauna a ciki baka dogara ga Allah ba a roki Allah insha Allah za ka gina a zauna zauna maza ga an ce mutane ba su yarda da Allah subhanahu Allah, daga eh, in Allah ba wani mutum mulki ko Allah ba shi dukiya daga wani jin haushinsa bayan wannan mulkin ma da wannan dukiyar su ma wani tashi hankali ne gare shi domin sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi wannan dukiyar ya gabata gabatar da ita wannan mulkin nan baka ya ka gabatar da shi to ba za ka kyale shi akan wannan din ba kawai sai an bi shi kuma da wani jehe-jehe eh eh kaga mutum ya kwanta bacci ya hulka yana hulka ya ga wani haske daga nan idon ya makance. Shin ko wasu irin aikace-aikace ne wannan malami ya shahara wajen yin su? ga mutum mummuna asiri kamar irin wani bawan Allah da na taba yi ma wani aiki eh, wanda bidon shi ya ta yawo sunan shi Khalid eh, wanda aka rike magana wajen kusan shekara biyu eh, ni ne aikin ba Allah ne ya tawhala amma da izinin Allah kuma da Allah in sha addu'a cikin ikon Allah muka yi aiki Allah subhanahu wa ta'ala bude bakin shi a nan gina na fara magana magana shi ta farko shine kabara Allahu akbar shi ce kabara yayi Allahu akbar yace ƙara wata kabara yayi Allahu akbar yace ta ƙara wata kabara yayi Allahu akbar to wannan Allah subhanahu wataala ba mu nasara wannan aiki to ɗaya daga cikin abubuwan baiwa ta kenan ko da wasu miyagun abubuwa ne ake yi a cikin gidan za ka sun fita cikin ikon Allah to akan kalla ya kai malai bayan baiwa daga Allah ya tsinci kansa a irin wannan taimakon al'umma eh to eh insha Allah subhanahu wataala yana baka abu idan yaso domin ah, ainihin ni dai mahina malami ne mai karanta da addini kuma idan mutum ba zai man sharri ba wanda ya sani kowa ne ya sani da addini na alhamdulillah ina godiya ga Allah subhanahu wataala kan wannan haka eh, ni gaskiya mai himma mutum ne mai karatu da kuma karantarwa yana karatu malam kuma yana karantarwa so kuma Allah subhanahu wataala sa da cikin 'ya'yansa Allah ya so ya mai kyauta da wannan baiwa wato wannan baiwa na same ta tun kafin maiki na Allah subhanahu Allah ya mai rasu eh, Allah Allah ya ba ni wannan abun wani lokaci ba zan taɓa manta ba da ta wata rashin lafiya wanda jini zuman man baki da hanci eh, a kai ni asibiti kowa duka gaskiya ma da zan mutu a lokacin yanzu ne sace HIV ga mutum lokacin da ni wani ramewa sosai Allah subhanahu Allah kuma ya so da ikonsa da hikimarsa Ah, yabban lafiya cikin dai wannan ciwon da gaskiya wannan abin ya sami cikin ina cikin wannan rayin rashin lafiya kuma duk ba irin dai maganin da ba ba lokacin asibiti wallahi karshe da aka aka gaji aka dawo da ni to baya ga irin magungunan da kake badawa da ya shafi karya asiri ko wani abu wani kuma bangare ka fi kwarewa a kai eto eh akwai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bani a ah, in na ga dama ne zan baka garin magani garin magani ma da nake ba kowa ma san shi to baiwar da gare ne take Allah ya bani in na ga dama ma ruwa a kofi na sha mutum na kwance na wayo Allah wayo Allah an rike mai kwahu an rike mai hannuwa a ebo ruwa a kofi da izinin Allah in yi addu'a a daga ruwan sama kuma in ce wannan ruwan zan maganin cikin shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba shi lafiya so na kware kware da gaske wajen aima mutum mummunan asiri ya haukace na kware kware da gaske wajen aljanu su kama mutum ayi ayi ana so a raba shi da wannan aljanun to na kware kware da gaske wajen cin uban wannan mai gwa aljanu masu taba jikunkunan mutane sai na kware kware da gaske wajen gado ƙarya ne <laughs> eh na kware kware da gaske domin akwai samta waɗansu mata waɗanda za su ma kansu ƙarya cewa suna da aljannu domin eh, ba su iman da Allah subhanahu ta'ala ba eh, sai su hake cewa aljannu gare su don su rikita mai gidan suna ƙarya su faɗi tana wani bori na ƙarya to in kuma an ka zo waje na to ni kuma ina gane cewa wannan ɗin kuma ba gaskiya bane ƙarya ne ga inda kuma gaskiya take To kuma na ƙware wajen wannan akwai masu yin ƙarya sosai a cikin wannan harka a cikin wannan tafiya akwai masu yin ƙarya sosai sosai in ka suka samu kuma azzalumai da suka yi aiki kan ƙarya sai su dora su akan hakanan sai a ta cewa aljanna gare su ma alhali ba sa da aljanna da nan wannan wurin ma mun kware kware da gaske sa'alin nan na kware kware da gaske wajen ajin da ake sa suna sa wuta gobara na tashi wato abin da yake aji shi shine idan ka bani aiki irin wannan a gidan kawai kyale ni za ga ikon Allah kuma da izinin Allah wutar nan ba zai tashi ba domin ana haɗawa ne ai da wasu azzalumai to amma idan kuma wani zai ce ma shi ma ai ga wani taimako sai ka haɗa da bayan na je na maka aiki a wurin ka je ka haɗa kuma da wani ba ma ki kila shi wa'ance cikin wa'anda suka haɗa kai da wancan aljanu wuta ta tashi sai ka taso ta ƙara tashi ta ƙara tashi amma in ka bani kamar ka san in kun zo gidana za ku yana aiki eh yadda duk nake fama da wannan eh miyagun ajin ba mai rika mini Allah ne bani abuna ina aiki a ko ina da ko ina idan ni so yanzu in maka aiki kana London cikin ko Allah ina nan zan yi maka aiki ina garama idan ni so kuma in ce sai naji idan ni so kana Abuja in maka aiki kana Abuja ina ina garama zan iya zuwa magana ba zan zama na eh wanda nake kalamawa sosai nake mutunta sosai shine zai iya cewa ina garama in ce bari in je in sami sa ina garama kuma in zama na ina garama in ce ka kawo gidana in ka kawo gidana in maka aiki in na gida ma in kyale kama akwai aikin da za a kawo da yawa wanda wallahi ba ayyuka na bane asibiti sai ce ku je asibiti ku je asibiti wannan aiki ba na bane aikin asibiti ne to ban taba hayan aiki wanda ba no ba kawai in ce na wani kai ko zuwa kai nema na in ba ni bane kana da neman wani malami kaza kaza ce a ah, gidana aka kuta ni suna na baiwa daga Allah ba gidana bane Eh, kai wacce inda inda aka ce kaje santa kuma mutane suna matuƙar cewa na kuma malalen gabas ni ba kuma malalen gabas ba eh, ina na a gida na inda aka sani ba kuma malalen gabas ba eh, ban koma cin malalen inda dai gini a gabas amma gaskiya ban koma ba to aka makalla a da yake ka kware wajen taimakon al'umma musamman masu Allah wanda Allah ya jauta da lalura ta aljanu da makamantansu da kuma wanda ake jifansu da asiri hmm. akalla kimanin shekaru nawa kenan da kake irin wannan al'amari gaskiya wannan abu ne to ina yaro ma tare to ina yaro duk da cewa dai akwai wani aiki da nake da shi na gwamnati wanda nake yi da tun kafin shiga wannan aikin na gwamnati tun kafin shiga dan sanda nake wannan aiki na fafata sosai na sha fafata sosai sosai na sha bugawa da bukaye wallahi na sha ce umman buka a cikin wani aiki ba abin da akai ni ba abin da Allah bai mamman na ruhin asiri a cikin wani aiki sai dai gode ga Allah subhanahu wataala duk wani abu da kake ga dan adam na nema ne yanzu eh Abdulmajid ba wani guri na yanzu illa ina ne ina ta ibada ta ina neman rahama Allah in samu in samu rahama Allah subhanahu wataala shi yasa sometimes in ga eh, waɗansu masu aika irin wannan suna dan haɗa da shirka sai su bani tausayi ba wani mai iya maka arziki wallahi sai Allah lahiyan ma ba mai iya ba da sai Allah subhanahu wataala haka nan kada kai me ya aike waka ce wanda ka zo ai yanzu nan yanzu ka ce da izinin Allah kai waye kai baban Allah wani ka ce da izinin Allah ya Allah so kafin gaba aikin ma sai a shara ka mutu ko ba gane ba sai Allah ya so wadansu kuma mutane ba su imani da Allah subhanahu wataala abin sai da kuna mara su duka cewa lahiya kamar gari kai ke kai ne za ka ba Allah ne ke ba da ita ai kimanin mutane nawa kawo yanzu aka makalla a wannan shekaru ka iya taimakawa ko za ka iya ka wallahi ba zan iya ganewa ba ba zan iya ganewa ba saboda lokacin kafin corona kasatun da corona ta bullo sai muka rage ganin wannan tukusun da duk masu tuwa daban-daban su tuka daban-daban ana kawo su sai a gani kaɗai na ga mutum 1800 a rana a rana ɗaya mutum 1800 sai ka ga ina ganin su eh so eh, abun ya yawa ma eh sai ka ga aiki ya mun yawa da ban samun cikakken bacci sosai inda ya kamata to still eh, sai muka fara rage mutane ka gane saboda waɗansu al'umma ba su yin bayanin da ni a wasu a wancan time a wancan lokutan to dole sai sun zo in suka ta nima na a wasu ba za su gani na ba duk kuna ka ta nima na a babban waya ko a facebook kai magana da ni ba za ka yi magana da ni ba eh saboda ban ma mu'amala ma da babban waya ma a lokacin saboda ban so a dame ni to amma dai aka roƙe ni eh, saboda al'umma waɗansu ba su iya zuwa a zuwa a cikin cin din ɗin nan wallahi wani tun safi sai kai sai kai sha din dare to ni kuma abin nan na damuna gaskiya eh, tun da na fara hulɗa kuma da babban waya kuma aka sake lambobi na a a duniya to sai na fara samu kuma ba mai damu tare irin wannan gaskiya taron mutanen da yawa kuma kaga wasu lokuta aiki. Eh, Tunda ina ganin mutane a lahadi ba wasu lokuta ba da ma Kaduna ina jin wajen taimakon wasu al'umma din basa ga halin da suka samu kansu a ciki cike da Allah kuma yanzu wani kaga in kace sai wani wallahi kuɗin mutum ma da zai zo inda kake ji daɗi na eh sai a mishi abin da ya kamata a mishi kuma tura mishi da sabuwa abin da ya kamata a mishi da magana Alayin Ibrahim baiwa daga Allah ya zayyana mana wasu daga cikin irin nasarorin da ya samu tsawon lokacin da ya kwashe yana gudanar da ayyukan nasa. ita nasara ina hannun Allah ne eh, mun sha yin nasarori da yawa kuma Allah subhanahu ta'ala ya ya sa mana a mizani kuma sannan mun dan sha samu wasu matsaloli su kuma da yawa ka san duk abin da kai tunda ba kai ke yi ba Allah ke yi baka cewa dole duk wanda ya zo wajenka neman addu'a sai sai Allah ya biya masa ba baka cewa dole duk wanda ya zo wajenka da wani matsala na rashin lafiya na lura ka ce dole kuma sai ya warke a wannan yana da ƙarshen ikon Allah ne ah, nasarar da muka samu shine akwai wannan kalin da na ga maka wannan aiki na shi gaskiya na ji daɗin shi kwarai da gaske domin na yi nasara kuma duniya ta gani kuma duniya ta sani salan bai haka nan duk dan jarida a duniya ba ku ba ba sauran wanda suka yi ta mai interview ba ba kuma ma'an za su zo daga baya ba duk wanda ya hira ne akan ƙarya shi ma ban yahi mishi shi ba kada wani dan jarida zo ya hira da ni akan abin da ban yada cewa ina kaza ina kaza ina kaza don shi jama'a ni ba ni bane duniya ta san aiki na ta san yadda nake har ma da suke sha'awa suna yin ƙarya da sunana akwai na sori da yawa eh, akwai wani dan fulani alaran ne wanda aka cire matila alqur'ani mai girma kuma daga ba Allah subhanahu wataala muka mashi aiki kuma a nan gidan kuma Allah tabaraka ta'ala sa ya ci gaba da tila shi na alqur'ani akwai wani makuci da aka tsinto a unguwar Rimi shi ma lokacin da ah, eh, Allah wataala ji dan gabi ya kawo eh, da shi aka zo nan gida ina ga shi ɗauki wannan rahoto aka zo aka ɗauki wannan rahoto nan gida na aka ɗauko shi na mashi aiki ashe shi ma alaran ne aka ba shi qur'ani ya ci gaba da karantawa to shi ɗayan ma wancan dan fulanin ya yi ƙwarewa da alƙur'ani don shi min shi wancan ma lokacin sai ya diba shi ko wannan tilawar na akan sa amma asiri aka mai aka ɗauki tilawa gaba ki da wannan aiki shi ma ina ga cikin aikin da muka yi nasara kuma muka ji daɗi sa'ada nan akwai wasu gidaje da aka ta konewa irin su unguwar rigasa irin su kaban a cikin garin kaduna irin su jos kuma da nije irin su wasu da nije daban-daban dai inda aka ci samun matsaloli inda ake ma mutane a tsirrai wuta ta tashi so bakwai so takwas so tara so goma kai hako so goma sha biyar amma da izin Allah mun sha zuwa komai nasara kuma Allah ya ba mu nasara akwai wani aiki kuma da muka yi na wani dan Maiduguri shi ma wanda ya kaptanin sa kaptanin ya yage lokacin an doka lahiya lokaci ashe asiri na jikinsa da shi ba wannan aiki maka zo kai aiki shi ma baka sa kai na sauran da baka samu a wannan aiki yana nan da yawa wani in wala ba zan iya in za mu ci gaba sai mu kai wajen azhar mana ina ga maka wannan kai makalla mala ibrahim baiwa daga Allah jami'in tsaron dan sanda ne hmm. shin ta ya akan makalla yake samun dama wajen haɗa wannan aiki na jami'in tsaro da kuma wannan taimakon da yake yi wa al'umma la'akari da cewa za a iya cewa ba lallai malam ya sama wani lokaci na hutu. Tunda Allah ga ya bani wannan abu ya zan yi muna gode ga Allah subhanahu wataala eh ta hukumar yan sanda kuma ce mai taimakon jama'a eh don haka nan eh, gaskiya in nace maka hukuma ta tana tsananta min in taimaki jama'a na ya ƙarya kuma ta tana bani dama in taimaki duk wanda yake buƙatar taimako wani lokaci ma a ofis eh, za a zo da mutum ranga garanga a ofis a same ni zan ci maza auci ke gida inda ina kaduna in zo gida kuma in mashi abin da ya kamata mashi cikin yadda Allah zaka nan eh, gaskiya muna taimaka ma al'umma sosai eh, hukuma ta tana ba bada gwamba wajen taimakon al'umma da ake yi ban taɓa samu wani matsala tsakanin na da manya na domin duk manya na sosai na musu biyayya kuma ba ni bugun gaba don ni Allah ya bani wani abu bugun gaba in manya na wulakanci ko in yi abin da daga nama ba haka nake ba ta bangare guda aka makalla hmm. musamman wasu na ganin cewa aka makalla kamar mala ibrahim baiwa daga allah ba kowa yake wa aiki na taimako ba kamar sai wanda ya zama masu kuɗi yake yi wa eto eh gaskiya waɗansu suna jihuwa da irin wannan kalmar kun ba haka bane yake ba wannan aiki muna yin shi ne da mai shi da mara shi eh, wani lokaci ma mahaukata ma in ni gara a hanya ma nake kama su yanzu gida na musu aikin da ya kamata kuma sutura mai kyau ba su mai da su mutane da kuma mahaukata ne to na sha har garin ruwan kai su gidajen domin wani ma wani ya shekara goma da hauka ya baro gida inda yake ba wani ya shekara biyar ya baro gida inda yake ba na sha ba na haka <laughs> na magana cewa Eh, sai masu kuɗi wannan ba gaskiya bane kowa da kowa ana taimaka mata sai dai wanda bai zuba kuma wanda Allah bai ba ikon ganina ba to aka makalla akwai wasu ranaku ne da kake ganin marasa lafiya ko ma san ganin ka ko kuma kowace rana mutum na iya zuwa kai tsaye ya ganka ai eh to gaskiya ran da dai nake zaunawa shine rana asabar da ran lahadi eh, inda ina gari Kaduna insha Allah ina zauna ranar asabar lahadi nake ganin al'umma bayan haka nan kuma waɗanda suke buƙatar yin magana da ni na sirri ku nake son buƙatar ganin su da wannan ba ranaku ba ina ba su lokaci da kaina idan suka yi magana sai ba su time din su wanda ba sai sun zo ni kuma ya zo ba idan kawai lokacin ka ne kawai aka baka zo domin ka samu ganawa da ni kazalika kuma mun zagaya dan ya mana bayanin can alamu da muka gani a kofar gidansa ya zama yana eh, yana yar kiɗa ya koma biri eh so kaga wannan mace ce mahaukaciya kaga ba ta da lafiya kenan ma'ana ana taimaka ma mata mahaukata eh wannan kuma shi kuma wannan hoto na namiji ne shi ma alaman mahaukaci wanda ya shiga matsaloli na an taɓa hankalinsa wannan kuma da kuka gani akwai iskokin suna rikida suna zama kala daban-daban eh za ga mutum yana markai na macizan ko a tura mai macizai a cikin gidan na aljanu eh to duk ana samun irin wannan matsalolin to yasa zu mutum na kwance ma shi zai ce wayo Allah ga sunan wai ga sunan ga sunan ga sunan ko je kudi ba ba za ga komai ba amma nan ana tilkita shi eh Shin ko wasu irin hanyoyi ne ake bi don ganin cewa an kai ga wannan shahararren malamin ganin cewa ya bada wanda ya saba ba badawa? Eto, eh, eh hanyoyi na yanzu duka da yawa tun da daɗewa suna da sauki ba irin kamar da baka wanda na maka eh, lokacin eh, cunkoson ya yawa na mutane ka zo na gida na mutane da yawa eh, tun da duniya ta dan fara canza da yanayin harkokin da ake fama da shi na rayuwa muka canza abubuwa idan mutum yana so ya gani ni ne ina nan cikin garin Kaduna ne kuma ina nan sabon garin NDC rafin guza ya zo kawo bus stop hanya na mai zuwa rafin guza zai nemi mai mashin idan mota gare shi a kai shi gidan Malam Ibrahim baiwa daga Allah ko da yana da mota ne shi mai mashin din zai mai jagora a kawo shi a gidana idan an zo ko gidana gidana ba bace ki ba akwai sabat ina guda biyu an rubuta Malam Ibrahim baiwa daga Allah akwai kuma masallaci kofa gidan nawa na hamsa salawati a akwai lambobi na da suke yawo lamba na na MTN wanda ina kira da shi ana magana da ni da shi an kira ni kuma ina wasu da shi lamba na na biyu na zan dinnan shi kuma ana kira shi amma ba ni wasu da shi to haka nan wannan lambobin nawa guda biyu su suke yawo a duniya wanda kuma duk zai iya magana da ni zai iya kira na wanda kuma zai magana da ni a wasu, zai yi magana da ni a wasu din eh, komi kenan sai ya gaya min ina ga al'umma duniya ne domin duniya take kan da mutane su fahimta a fahimce da lambobin da zan bada a fahimci kuma da bayanai a man bayani mai kyau na fahimta kuma wanda za a mini a whatsapp a lamba na na mtn wanda ina whatsapp da shi kuma ana kira shi shine 08034580596 34 580596 zan ƙara maimaita wannan layi wanda ana kira na da shi kuma ina whatsapp da shi 08034580596 layi na na biyu wanda shi ba na whatsapp da shi amma ana kira na da shi 08023 74019 08023740519 wannan su ne layuka na wanda suke yawo a duniya eto eh a ƙarshe saƙona ga al'umma shine eh, ba abin da ke so duniya irin adoyi wallahi ina jin daɗi hatta da mahaukata da suke zuwa ofis waje na in ba in ba na ba mara lafiya abinci sai ya ce Allah saka ma da alheri wallahi ina jin daɗin addu'o'in nan haka nan yan uwana eh, masoya mata da maza abokan arziki abokan hulɗa eh, malamai na shugabanni na iyaye na yanne na ƙanne na to Allah a ci gaba da taimaka min da addu'a ubangiji Allah subhanahu wataala ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya mu ubangiji Allah subhanahu wataala ya ƙara masu tunani da ilimi da imanin kula da mu mu suke ainihin wato shugabanta ubangiji Allah ta tabaraka ta'ala ya kara masa lafiya Allah ya kara ma malaman mu lafiya ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya kare mu dukkan shiri da tsire mu da dukkanin shiri mai kwadori ruha mana asiri shine sako na zuwa ga ruma shine ne neman addu'a